Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna madadi, kashi na sittin da biyu. Yaron mata ce ta yi tabarar ɗauko bebin da ke ta tsanyar kuka alamu sun nuna cewar yaron yana da ƙoshin lafiya. Don tun da ya sauka ya cika musu kunne da kuka. Hatiya yara ta ce namiji ne ko mace. yaron latu na murmushi tana sake rike yaron a hannunta ta ce namiji ne gashi nan tubarkalla. Masha Allah. Hajiya ta rike na Naja'atu sosai a jikinta tana faɗin to Allah ya raya shi ta barkin addinin Musulunci. Suka amsa da amin amin. yaron latu na naɗa yaron a tawal ta ajiye shi kan gado da sauri ta zo ta taimaka wa Hajiya Rabi. Wurin na Naja'atin da ke ta wani irin nishi. ‘Yan dabaru suka shiga yi mata domin mahaifa ta faɗo amma abin ya ci tura. Hajiya gani lokaci yana ja mahaifar ta ƙi ta faɗo sai kawai ta yanke shawara a kan su tafi asibiti. Zai fi kwanciyar hankali. Hankali a tashe Ramlatu ta buɗe wardrobe cikin sauri ta ɗauko riga da zani na atamfa. Hajiyan ta karɓa tana ƙoƙarin sanya mata. Allah sarki na ja'atu. Idan kuka ga ja'ata a lokacin sai kun tausaya mata don ta yi masifar galabaita. Ƙoƙarin kwanciya ma take yi Hajiya na hana ta. Hajiya Rabi ce ta shigo ɗakin da sauri ta kalli Ramlatu da faɗin taimaka mu kama ta yanzu na sa ɗan azumi ya fito da mota. Sai suka fara ƙoƙarin mikar da ita. Tana lanjarewa kuka take da faɗin su fi mata mutuwa za ta yi. Lokacin da take wannan magana ga baki ɗayansu jikinsu mutuwa yajiya kuwa da yake mai saurin kuka ce. Tuna waye sun ɓalle mata. Yara mata ta ce ba za ki mutu ba Naja'atu insha Allah za ki yi dogon zango a duniya. Ki haƙuri kin ji ko? Ko ita haihuwa haka take da sammasi muna zuwa asibiti za su taimaka miki. Girgiza kanta kawai take tana karanto sunayen Allah ɗari ba ɗaya a zuciyarta. Hajiya ta ce yana da kyau a je a sanar da iyayenta halin da ake ciki. Yaran mulata ta ce haka ne bari na sa ɗan azumi ya buga musu ƙofa. za ta rike hannunta ta tana girgiza mata kai. Magana take so ta yi amma bakinta ya yi nauyi. Wani irin ciwo marar ta yake mata. Hajiya Rabi ta rike ta a cikin jikinta tana tofa mata addu'a. Duk sun rasa yadda za su yi, ita ba miji ba ballantana a kira sa yanzu ya ɗauke ta ya sa a mota. Ci gaba suka yi da yi mata taimako irin na gida, cikin ikon Allah ta dinga wani irin yunƙuri kamar wacce za ta sake sabuwar haihuwa. Mahaifar ce ta faɗo kafin wani uban jini ya biyo bayanta. Gabaki ɗayansu suka shiga godewa Allah don ganin yadda ya gajarta musu wahala, ba su sha wahalar zuwa asibiti ba. Amma a zahirin gaskiya haihuwar ta zo da tangarɗa. amma dai tunda Allah ya raba lafiya sai su gode masa. Kafin gari ya waye komai ya yi tsaf Hajiya Rabu da yayan Ramlatu sun gyara mai jego da bebinta bai kama da ubansa. Ɗakin ya yi tsaf sai kamshin turaren wuta yake yi. Da asuba Hajiya ta sanar da Alhaji haihuwar ya dinga murna da farin ciki. Yana Allah Allah idan da sallah ya sanar da mahaifin yarinyar. To shi ma malam ya yi farin ciki da jin cewar yarinyar shi ta haihu cikin ƙoshin lafiya. Cike da farin ciki ya shiga gida domin ya sanarwa da matarsa halin da ake ciki. Yaron lot ita ke tsaye a kan Najati da ta, Dan da gari ya waye ma ita ce ta wa yaron wanka ta shirya cikin kayan sanyi. Sannan ta kai Najatu toilet ta gasa mata jikinta sosai ta sa ta zauna a cikin ruwan ɗumi. Najatu ta dinga mamakin irin ɗawainiyar da Ramlatu ke yi mata ko a mafarki bata taɓa tunanin hakan na iya faruwa ba. Kafin takwas na safe Najatu ta sha gayu ta yi kyau tamkar ba ita ba. Yara Mulatu ta taimaka mata ta shirya jikinta cikin wani swissless mai kyau. Hajiya kuwa da kanta ta shiga kicin ta yi mata abin kari na musamman. Sannan ta zauna a kusa da ita sai da ta tabbatar da ta ci ta ƙoshi tukunna ta fita daga ɗakin. Bayan kowa ya gama shige da fitansa a ɗakin Naja'atu a hankali ta kai hannu inda yaron yake ta ɗauko shi ta riƙe a hannunta. Zira masa ido tai kawai tana kallon su yaron kamar su ɗaya da ubansa tamkar ba shi ya yi kaki. Ya tofar, wasu irin hawaye ne masu zafi suka shiga suko mata. Wai yau ita ce ke ɗauke da ɗan bashi a hannunta? Ashe dai sai ta fara haifawa bashi ɗa kafin ta haifawa Abba Abbas. Gabanta ne ya faɗi da ta tuna irin kauce-kaucen da Abba Abbas ɗin ke mata. To yanzu dai gashi ta haihu lafiya. Ko me zai biyo baya oho? Ita kam idan Abba bai maida ta gidansa ba to tana jin ita da aure har abada. Hawayen take sharewa wasu na sake kwararowa cikin wani halin ya shiga ɗakin. Cikin wannan halin ya shiga ɗakin ya same ta. Bata san ma ya shigo ba sai kamshin turarensa ne ya sanar mata shigowar tasa. Da sauri ta ɗago kanta tana kallonsa suka tsira wa juna ido. Ɗauke kansa ya daga kalanta cikin nutsuwa ya zauna gefenta. Tare da sa hannunsa ya karɓi yaron yana duba shi. Tausayinsa da tsantsar ƙaunarsa suka sake karya mata zuciya sai kawai ta dukufar da kanta. Ta ci gaba da da kuka, wanda na rasa ko na menene. Abba bakinsa ya sa kunnen yaron dama da hagu ya masa kiran sallah sau uku. Sannan ya sa masa kalmar shahada duk dai a kunnuwan nasa. Ya dago shi cikin nutsuwa ya tsara fuskar yaron ido. Hausawa suka ce labarin zuciya a tambayi fuska. Ni kaina a lokacin da na kalli fuskarsa sai da na tausaya masa. Dan kallon fuskar yaron sa ya sa ya tuno da abubuwan da suka shuɗe. Yana tunanin da na ja'atu na gidansa da tuni wannan yaron da ke rike a hannunsa na sanyi Kallon fuskar yaron ta sa ya tuno da fuskar ubansa duk da sau ɗaya ya taɓa ganin bashi amma baya taɓa tunanin zai mance kamanninsa. Ta maza ya saurin aro dauriya da jarumta ya kalle ta a tare da faɗin sannu. Ina fatan babu abin da ke damun ki. Shiru ta masa ta kasa magana saboda kukan da ya ci ƙarfinta. Gyara murya ya a nutse ya kira sunanta Naja'atu. Dago kanta tai tana kallon sa hawa yana sake zubowa. Kukan me kike yi? Bayan Allah ya sauke ki lafiya ai sai ki gode masa. Murya na rawa ta ce Abba tausayinka nake ji wallahi. Dan Allah ka gafarta min abin da ne maka. Wallahi ban zubar maka da ciki ba kawai sai ya tsaya yana kallonta. Kafin ya yi murmushi ya ɗan sunkuya da kansa yana nazarin maganarta. Wai tausayi shi maganar ma dariya ta bashi. Ya ce cikina da ya zube a jikinki ma haka Allah ya hukunta. Maganar tausayi kuma ki daina ni ma na kusa samun ƙaruwa. Ko ba ki da labarin amarya tana da ciki. Ya faɗa yana karan yana kalanta ido da ido. Sai ta ga maganar tasa kamar akwai cin fuska a ciki. A sanye ta ce na sani Allah ya raba su lafiya. Ya amsa da amin ya Allah. Wane suna kike so a saka wa yaronki? Da sauri ta kalle shi ce, I, eh, ina so na yi masa ba ne kafin na tashi. Ya ce, kowane suna a sa masa. A'a, kina da iwon ki zaɓi sunan da kike so a saka masa. Da haka ki duba dai. Kai tsaye ta ce ka sa masa sunanka tunda a yanzu kai ka san masa uba. Girgiza sai ya ce, ke ce ‘yata, shi wannan sai dai a kira sa da jikana, da haka ba suna na ya kamata a saka masa ba, na malam za a sa masa ko kuma a saka masa sunan babansa wato Bashir. Da sauri ta ce Abba dan Allah kada ka sa masa sunan wannan mugun mutumin azzalimi wanda ya kwashe kayansa daga gaban ma'aiki ni sunanka nake so kawai ka sa masa ya ce ki daina tsine masa kina kwashe masa albarka yana a matsayin uban ɗanki sannan ita shari'a ta Allah ce watakila Allah ya shirye shi ya dawo ku daidaita kanku Faɗar wannan magana da ya yi sai ta sake tunzura ta ta dinga zazzagin bashi ɗin tana tsine masa albarka. Da faɗin sai dai ta mutu babu aure a kan ta koma gidan bashi. Har da cewa in sha Allahu ba zai ga annabi ba. Abba da ƙyar ya sa ta ta shiru a maimakon ta tsaya ta ci gaba da sauraron a maimakon ta tsaya ta ci gaba da sauraron nasihar da yake mata kawai sai ta kwanta ta juya masa baya. Zafafan hawa yana zubo mata. Yaron ya ajiye mata a kusa da ita ya fita daga ɗakin yana mamakin al'amarin. Kafin ya tafi harkokinsa sai ya tsaya ya tambaya Hajiyan ko da akwai abin da ake bukata Hajiya ta faɗa masa duk abin da ake bukata Ya ce in sha Allahu zai turo yaransa. Aiko wajejen sha biyu na rana Abdulhamid ya kawo uban naman rago gami da kaji gyararru da kayan ti da uban cefane mai yawa. A ya ta umarci yaran Ramlatu da ta taimaka wa Jummai mai aiki da siwa Naja'atu miya irin ta mai jego. Sai bayan la'asar iyalan Abba Abbas suka sauka a gidan dukkanin har da yaran. Tun da washe garin ranar haihuwar Juma'a ce, sun taso daga makaranta da wuri yaran sai murna suke za su je su ga ɗan jinjiri. To bayan sun gasa da Hajiya kai tsaye ɗakin da mai jego take suka nufa. Najatu da Anti Maryam suna hira suka ci sallamar su. Halisa kamar ba ita ba ta karasa cikin ɗakin da fara'a a tare da ita. Take faɗin, lallai haihuwa da lafiya a ba alfahari ce. Gaskiya na taya ki murna na ja'atu, Allah ya raya ya baki lafiya. Anti Maryam ta amsa da amin tana mika mata yaron. Halisa ta karba tana da dariya kamar ba ita ba. Suka gaisa da Anti Maryam ɗin cikin sakin fuska. Anti Maryam ta dinka mamakin al'amarin. Zainab kuwa sai ɗauke kai take tana yamutsa fuska. Anti Maryam ta ce sannu uwar biyu ke ma aikin kusa Allah dai ya raba lafiya. A hankali ta amsa da amin. Najatu ta ɗan kare ta na minti biyu ta kau da kanta. ta rasa me yasa baki ɗaya Zainab ɗin ke bata haushi. Iyayenta shine abin da ta fi sana'a tare da ita. Halisa ta gama duba yaran ta mika wa Zainab da faɗin gashi ki ɗauke shi ke ma ki sa albarka. Zainab ta yatsa na fuska da faɗin anta Halisa ba na iya ɗaukarsa. Ni kaɗai na san abin da ke damuna Allah ya sa masa albarka. Babu wanda ya ji daɗin abin da ta yi, ai ko yaya ne ta ɗauke shi ko da kuwa ba ta jin daɗin jikinta. Naja'atu ta jawo shi sosai, Sai dai ta ba wa zuciyarta haƙuri, ta ci gaba da amsa wa Halisa maganar da suke. Su Saddiƙa ne suka shigo ɗakin suna murmushi. Anti Maryam ta ce yawwa dama tun ɗazun ƙaninku yake neman ku, da har ya yi fushi na ba shi haƙuri. Da sauri Musaddiq ya ƙara sa kusa da Halisa yana dariya yana leƙa fuskar yara. Halisa ta ce, zauna na sa maka shi a jikinka. Ya zauna da sauri ta sa masa yaron ya rungume shi su Saddiƙa na leƙen fuskarsa. Anti Maryam ta kalli Mafida da faɗin albishirinku. Mafida ta ce goro. Anti Maryam na dariya ta ce to dai yaro ya ji sunan abbanku. Dan sunan da mamansa ta zaɓa masa kenan. Ai ga baki ɗaya sai yaran suka shiga murna da farin ciki. Halisa na ‘yar dariya ta ce to ikon Allah ashe sunan mai gida aka saka masa. Gaskiya dole na fito da kyau ranar suna. anti Maryam ta dinga dariya tana faɗin aikuwa hakan na da kyau. Zainab kamar ruwa ya cinye ta a ɗakin. Ta yi ɗib Baƙin ciki kamar ya kashe ta jin wasu namijin da ta saka wa yaronta. Ya sa ta sake jin wani sabon kishi na taso mata. Gabaki ɗaya zaman ɗakin ne ya gundure ta, matuƙar za ta waiwaya ta waiwaya ta ga ta da ita tana dariya da farin ciki. To ji take yi kamar za ta mutu saboda baƙin ciki. mikewa kawai ta ta kama hanyar fita, dukkaninsu suka bi ta da kallo har ta fita babu wanda ya mata magana a cikinsu. To anti Maryam dai da Halisa ba yara ba ne dukkaninsu sun gane abin da ke damun yarinyar. Ita ma Naja'atin ta zo ta fahimci wani abu kawai ta share abu. Abun ne don a zauna lafiya amma zahirin gaskiya irin halin ko in kulan da Zainab ke nuna mata yana yi mata ciwo. Zainab falo ta fito ta zauna ita kaɗai abin duniya ya ishe ta. Ita kuwa yayar Ramlatu sai shige da fice take yi a tsakanin ɗakin mai jego da kicin. Tana sakin abaici ga Zainab ɗin. Mai hali baya fasa halinsa, Hausawa suka ce idan ka kwana biyu baka ga mutum ba, to kana ganinsa ka fara tambayar sa halinsa. Zainab muzanta ta yi kwarai da gaske sai ta shiga da ta sanin fitowa falon. Sun fiye da kanta ta yi kuka na ƙoƙarin kubuce mata. Ya Ramlatu, bata ƙyale Zainab ta sarara ba sai da ta gajiya ta sako, tukunna ta rabu da ita. Har yamma suna gidan, Anti Maryam kuwa ganin yamma ta yi sa ta yi musu sallama ta tafi gidanta. Halisa da Zainab suka zauna jiran zuwan mijinsu domin haka ya ce su zauna su jira shi idan ya zo zai sai su tafi tare. Dab da ba Abba da Abba magaji suka shiga gidan Alhaji Abba. Suka shiga gidan Alhaji. Abba Abbas da kansa ya jagoranci abokin nasa har ɗakin da mai jegon take. Ya shiga ya duba yaro da mamansa. Najatu kasa da ido ta yi da shi saboda kunya. kuma ta yi mamakin yadda ya ɗauki yaron ta yi masa addu'a sosai. Ta dinga jin wani iri a jikinta tana tuno irin rashin arzikin da ta dinga yi musu a lokacin aurenta da bashi. Tana can tunanin abin da ya shuɗe suka fita daga ɗakin ba tare da ta sani ba. Najatu sai wajejen tara na dare ta samu sukunin kiran wayar su maman Sajida ta faɗa musu ta haihu. Maman ta kamar ta fasa wayar don murna a gurguje ta shiga gidan Maman Ladi da shaida mata. Maman Ladi na murna da farin ciki ta karɓo ya tana mata barka tare da fatan Allah ya raya abin da aka samu. Sun jima suna hira da juna kafin ta yi musu sallama cike da jin ƙaunarsu a cikin ranta. To a takaice dai sai da Naja'atu ta kwana uku da haihuwa tukunna, Baba Talatu ta zo da ta duba ta ta ga abin da ta haifa. Ɗaukar yaron ta yi masa addu'a daidai gwargwado. Tabbas komai kinka da abu idan Allah ya kaddara faruwarsa, babu yanda za ka yi. Babu shakka rabon wannan yaron ne ya raba auren madadin da suka ɗaura, amma suna fatan Allah ya mayar da shi da alkhairi. Bayan ta gama zancen zuciyar da take sai ta kalli Naja'atin a natsa ta ce, ɗazu magaji yake faɗa min cewar wai kin zaɓa wa yaro suna, haka ne ko? A sanye ta ce, i eh, baba, na ce a yi masa huɗuba da sunan Abba Abbas. don ganin yadda yake hidima. Na san babu abin da zan yi na biya shi ɗawainiyar da yake da ni. Amma Hausawa na cewa ya yaba kyauta wici A gani ganina sunansa ya fi cancanta a sakawa yaron. Babu Talatu ta ce lallai kin yi tunani mai kyau na Ja'atu kuma na yi farin ciki sosai da wannan yaro ya ci sunan Alhaji Abbas. Ina roƙon Allah Allah ya sa ya gaji irin halinsa. Kanta a ƙasa ta amsa da amin ya Allah. Baba Malam da ya ji sunan da Naja'atu ta zaɓa wa yaron ya ji daɗi sosai saboda haka. A daren ranar da Baba Talatu ta faɗa masa maganar, ya aika aka ɗauko masa yaron ya masa ba da sunan Abbas, kamar yadda Naja'atin ta buƙata. Ɓangaren Abba Abbas kuwa ko da ya samu labarin an yi wa yaro ba da sunansa bai yi mamaki ba, saboda dama kafin hakan ta kasance sun yi magana da ita. Kawai sai ya yi fatan alkhairi tare da yi wa yaron addu'a shirya madaidaiciya. Washe garin ranar yana zuwa kasuwa ya kira Abdulhamid, ya umarce shi da ya shiga kasuwa ya haɗo kayan bebi. Duk wani abu da ya san masu haihuwa na buƙata ya siyo, idan ma bai gane ba ya yi tambaya a gurin ya ce a haɗa masa set biyu, yana nufin da na Naja'atu da na Zainab. Duk da ita ba ta haihu ba yana ganin idan ya siya ya huta, inda ita ma a kan hanya take, cikinta yanzu yana wata bakwai. A Abdulhamid ya nufi kasuwar Wambai dama ɗan wajejen ne, kai tsaye gurin masu siyar da kayan babies ya nufa ya ce a haɗa masa kayan jarirai. Mutumin ya tambaye shi namiji ko mace. Da sauri ya ɗauko wayarsa ya kira Abba Abbas ɗin ya tambaye shi ya ce a haɗa na maza duka. Duk da ba wai yi amincewa ya da sikanin ɗin Zainab ba, ya san hasashe ne abin bai zama lallai ta haifi namiji ba, kamar yadda suka faɗa. Ya dai siya kawai idan mace ta haifa ya sake siyo wasu. Sannan ya ce masa ya wuce da kayan gida ya kai ɓangaren Zainab, zai kira ta a waya ya faɗa mata. Tsama ka haɗa kaya sai biyu iri ɗaya Abdulhamid ya shirya su a mota ya nufi gidan ubangidan nasa. Abba na gama waya da Abdulhamid ya kira Zainab ya faɗa mata cewa Abdulhamid zai zo da kayan jarirai sai ta zaɓi wanda take so ta bar wa Naja'atu nata. Zainab ta rasa inda maganarsa ta dosa. Sai kawai ta amsa da to suka yi sallama. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.